ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulmi. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A makon da ya gabata ne ministan ilimi a tarayyar Najeriya Farfesa Tahir Mamman ya yi kukan cewa malaman jami'o'i da dama ne suka fice daga Najeriya suka koma ƙasashen waje abinda ma ya ce yawan malaman da suka bar Najeriya ya fi yawan likitocin da ake kuka suna barin Najeriya. Farfesa Mamman ya bayyana hakan ne a lokacin kaddamar da shugabannin gudanarwa na manyan jami'o'i da kwalojojin kimiyya da fasaha da na ilimi da ya gudana a birnin tarayyar Najeriya a Abuja. To kai me ke sa malaman jami'o'i ficewa daga Najeriya zuwa kasashen waje? Tambayar kenan da za mu yi kokarin amsawa a cikin shirin namu na wannan mako. Kanji mara ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. To madalla, to dangane da wannan kuka da ministan ilimin tarayyar Najeriya Profesa Tahir Mamman ya yi cewa malaman jami'o'i a Najeriya na ficewa zuwa ƙasashen ƙetare domin samun aiki. Na tambayi wani malami a jami'ar jihar Kaduna, Malam Muhammad Sani, ko me yasa malaman ke ficewa? Malamai na gudu na barin ƙasa ko suna komawa wasu jami'o'i. Wannan abu haka yake mu da muke cikin jami'o'i mun san abin da ke faruwa yanzu babu yanda za a yi kana da profesa ka shiga ofishin profesa babu air condition babu kujera arziki watakila ko kettle din da zai dafa tea din da zai sha makarantar nan bata iya ta kawo masa ba sai dai shi ya je ya sai kettle ya dan sai biskit ya dan sai shiga ya dan sai madara kowa sai ya tana wa kansa bai da mahimmanci a jami'a da har za ta da masa wannan al'amarin to saboda haka idan yau za ka je wa'annan jami'o'i masu zaman kansu za ka tarar an baka ofis da air condition da talabijin da abun shan shayi da shayin da mai dafa maka shayin da wanda za ta duba maka takardun da za su shigo da wa'anda za su fita in har ka kai profesa din amma a jami'o'in gwamnati ba haka bane a jami'o'in gwamnati in ka ga kana profesa kana jin daɗi yadda ya kamata to kuna shiri da shugaban jami'an ne in ba haka ba ba abin da za ka gane kuma gaskiya dai yau karatu gwamnati waɗanda ke kan madafun iko su yi haƙuri amma gaskiya ɗaya take kuma tana da ɗaci mafi yawa ba ilimin nan ya dami mutanen da ke kan madafun ikon ilimi ba saboda me saboda ina mun riga mun a ko ina kowa ka gani a ƙasar nan a duk inda ka aje shi sai ya nuna maka kuɗi yake nema amma a wa'ancan misali yanzu ka ɗauki jami'a kamar ka ce ka ɗauki jami'a misali kamar ka ce na yi abuja ko kwamfutula ne ya mutu a ofishin malami ba profesa ba ma malami kawai zai daga waya ne ko intercom ne ya gaya wa maintainer da ce kwan fitila na daya ya mutu ni nake gaya maka in an daɗe a yi minti goma sha biyar zuwa talatin za a zo a canja kwan fitilan nan a sa wani amma a jami'o'in gwamnati in kai wasa kai za ka sai kwan fitilan nan ka saka shi kan ma ka saya ka gani ba abin da ya damu wani saboda me saboda karshen ta ka ce sai ka rubuta wa head of department head of department sai ta rubuta wa memo sai an nuna director a physical planning ko director director works ba zai iya sayan kwan fitila ba wai sai ya nemi directive daga shugaban jami'a shine ba shi cancela za a sai kwan fitila kwan fitila sai shugaban jami'a ya sani saboda me saboda jami'a gwamnati ce haka ake a yau shugaban department ko din ko wani bai isa ya iya kashe dubu goma ba sai shugaban jami'a ya sani amma kamar misali a nayal din komai a tsare yake in abu kaza ya lalace ga wayanda za ka gaya in abu kaza ya lalace ga wayanda za ka gaya su kuma an riga an tanadan musu wayannan sai dai kawai su je su to su dauko su zo su gyara gyara abin da za su gyara su mayar su abin nan to amma a jami'o'in gwamnati ba haka bane saboda haka dan me zan tsaya a inda sai na saiwa kaina kwan fitila dan me zan tsaya a inda sai na saiwa kaina air condition dan me zan tsaya a inda sai na dauko wata kila kafinta ma daga waje ya zo yi min gyaran kujera ko tebur alhali ga yanzu misali ka ce ka zama profesa Nile ta ce tana neman profesa irin ka dan me ba za ka yi applying ba a dauke ka dan me za ka zauna kana zaman me za ka yi kana zaune sauro na cizon ka kana zaune kwaro na yawo a jikinka kana wani bus wata kila mun kullum ofis din ma in ya lalace sai kai kai ka saya ka gyara saboda me saboda jami'a gwamnati ce in ka je ka tarar da zaka tara abubuwa da yawa sai abin waya baka mamaki mu gaskiya ce ba ma so mun sani mu kan mu adalci dan me zan tsaya yanzu misali in likita ne ko in ya rubuta magunguna ya komai aka tura dispensary kana ka a kwance a asibiti za a zo maka da magungunan nan in allura ce a maka in drip ne a sa maka a yi wannan in a kasar waje ne haka ne ka riga ka biya an wuce wajen in health insurance ne ya riga ya shiga insurance an wuce wajen to da me zan tsaya a Najeriya in na ba da prescription na na asibiti ba za a iya kawowa ba balle in ba wa patient balle in ga gwada gwajin da na yayi ko bai yi ba akwai mashin mashin a eh, laboratory da wasu gurare a asibitocin gwamnatin Najeriya da sun fi shekara ɗaya biyu ba su lalace ba gyara ba saboda duk wanda ya zo shugabancin wajen ba su ne a gabansa ba me zai samu shi shi ne a gabansa ba wanda ke aiki hakura akan mai gwamnati ta yanka ta bashi ya tsaya a nan sauran duk abin da ya zo ya san haram ne ba nasa ba ne ya abin da ya dace da shi aiki to yanda za ka gani a duk wani ma'aikata haka yake har a jami'o'i har a ilimin kasar nan to ko ina mafita kenan don gane da wannan dambarwa na matsalar ilimi a Najeriya ga dai malam Muhammad Sani mafita ɗaya ne a daina ɗauko wasu mutane daga wasu gurare yanzu misali sai a ɗauko ka kana professor of economy kana aiki a Abuja sai a ce a ah, to ai tunda kai professor ne kuma ka san wani ka san wani saboda haka bari a yi maka vice chancellor a wata jami'a a sau tunda an samu gurbi ba haka karatun yake ba karatun shine waye a cikin wannan jami'a yake profesa waye ya san matsalolin jami'a wake da kishin ya gyara a jami'a shi za a ɗauka a cikin jami'a ya aiki kuma a cikin jami'a ana samun waɗanda ba sa kyautatawa amma me ya kamata a yi musu suma a tabbatar mutane ne da za su iya yin abin da ya ake so ai akwai gwamna ai akwai mataimakin gwamna akwai ministan akwai kwamishinan education a jiha ko a zauna a duba ba magana wai asu ta taru ta yi zaɓe ba ne a yi wannan a'a waye zai yi abin da ake so kai gwamna ko kai kwamishina ga abin da kake so a yi a ilimin jami'a kaza saboda haka to tun da shi kake so a yi a ciki wake da rekod na ya taba abu mai kama da haka sai a nemo shi sai a sa shi sai ya yi an kawo shi ne dama ga abin da ake so ya yi ba wai za a kawo shi ne abin da kawai ya ga daman yi ba wanda yake in dan ciki ne ya yi misali yanzu ka yi head of department ka gyara department ya yi kyau ka tafi kowa yana cewa oh da rawa ne ne a wajen nan da an yi kaza ka gama head of department misali har aka ce to kwari aikin da ka je kai a department ya kamata ka zama din ka zo ka zama din nan ma ka yi abin da ya dace ka yi rawa gani an gani an burge to ran da aka ce ana neman ba su cansila sai a ce mutumin nan da ya yi aikin nan hawa biyu ku zo ku mai shi ba su cansila in muna ganin zai iya gyara jami'a gaba daya amma ba kawai a dauko mutum dan ya san wani ko dan ya san wani ko wani ne nasa a'a candidate din wani ne shi sai a dauko shi sai a sa shi to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakon namu malam muhammad sani na jami'ar kasu da ke Gaduna, da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin julie leathers gresham na naku baban ya jibrin ke ci a huta lafiya sai wani mako can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a mu nake bisa dagewa